الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ya kai wannan manzo shin baka san cewa Allah ya san duk abin da yake cikin sammai da kasai ba babu abin da yake buya a gare shi daga cikin abubuwan da suke cikin su babu wasu mutane guda uku da za su tattauna a ɓoye face Allah ya zama shine na huɗunsu da iliminsa haka kuma babu wasu mutane guda biyar da za su tattauna a ɓoye face Allah ya zama shine na shiddansu da iliminsa ko ƙasa da wannan adadi ko kuma sama da haka face ya zama tare da su da iliminsa a duk inda suke babu wani abu na zancensu da yake buya a gare shi sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama haƙiƙa Allah masani ne ga dukkan komai babu abin da yake buya a gare shi